wani shiru gidan ya ɗauka ina uba ta ƙara lekowa waje ba haka ma ga faida da ke kwanciyar yanzu a kan gadonta juyi kawai take cikin jin ciwon kai da zazzaɓi minti kaɗan kaɗan kuma sai ta yi waya ko catin da imad dan bata wani sha mamakin rashin ganin kiran malak ba ta san hala ba za ta ji daɗin rashin komawarsu kano yau ba tare ba sai can yamma da mufarad ya dawo da da tarkacen kayan ciye-ciyen da ya sassaya musu kusan ledojin shafin guda uku ne manyan a ya shigo da su. Ɗakin shi ya shiga bayan ya ajiye ledojin da ya kawo a Kududu. Tun lokacin da yin ta fara mishi shirmanta ya ji bai san yana zuwa kusa da ita don ya san ran shi kawai zai dinga ɓaci ne. A yanzu babu abin da yake bukata irin ya ga ya watsa ruwa a jikin shi kuma ya kwanta. A lokacin toilet ɗin kawai ya wuce ya tuɓe kayan shi sannan ya sakar wa kanshi shawa na minti ashirin. Har sai da ya ji zuciyarsa ya fara komawa daidai sannan ya fito daga cikin tub ɗin wanka. Wani wani ya ɗaura a ƙugun shi. Alwala ya bakin sink sannan ya fito cikin toilet ɗin. A gaban miro tebul ya tsaya ya shafa mai sannan ya fesa turarurrukan shi. masu sanyin kamshi, Closet din shi ya bude ya ciro farin wando tirikwata da jallabiya a cikin jerin jallabiyoyin shi da ke wajen. Zirawa ya jikin shi da'ar zai fita idan shi ya fada kan ledojin shofin ɗin da ke a a korido. dan tsaki ya ja sannan ya kwashi manya guda biyu daga ciki ya sabko ƙasa tare da su. Ɗakin da rufai da take wuce kai tsaye tura ƙofar a hankali ya shiga da sallama a bakinsa. Samu ya tana kwance a kan gada ta kifi kifo da cikin ta rabin kafanta take ya sako da kan gada. Ɗan Saki ya ja ganin wai bacci take yi a hakan, shi bai sanya ake ji idan ana jin ciwon nan ba na mara. Amma kuma dakto ya gaya mashi daga ta yi aure ko ta haihu shi kenan za ta rabu da shi. Zama ya bakin gadon sannan ya ajiye ledojin da ke hannun shi ya fita. Makullin shi ya saka ma kofar ɗakin ya rufe ta da gamgam ta waje sannan ya sako ƙasa don tafiya masallaci. Da bai tarar da aina wa falon ba still ya aje mata ledar abincinta guda ɗaya da ya siyo mata nan ya fice masallaci abin shi. Bai dawo gidan ba sai da aka yi sallar magariba har da isha sannan ya shigo. Wutar falon ya fara kashewa sannan ya haura sama. A lokacin rufai da na bacci. A hankali ya ɗan taɓa gefen filo da alamun ta tashi tana jin motsi a hankali ta buɗe idanta daga nan nauyin baccin da take yi. Ganin shi a tsaye ya sa ta yi maza ta miƙe zaune cikin gigin bacci. Hadira ya yi ya ce, tashi ki ci abinci ki sha maganin ki. Baki ta buɗe za ta ce mishi ita ba ta jin yunwa wani kallo ya bi ta da shi ne, ya sa ta zumburo baki ta miƙe a hankali. Yana tsaye ta shiga toilet ta wanke bakinta ta fito ta same shi, kamar za ta yi kuka. Lokacin da ta fito daga toilet ɗin har ta fara bleeding, kuma ba ta san inda za ta samu pad ba. Hijabin da hajiya mama ta bata ta ɗauka ta saka a jikinta, kan gadon ta koma ta zauna a takure. duk tsoron kar jininta ya ɓata bedsheet ɗin. Yana kallonta ya ce, Ni zan tashin ka miki abincin ne ya tambaye ta yana jifanta da wani irin kallo. Jiki a sanye ta miƙe za ta sako da kan gadon tsabar tsarguwa da jinin ya sa ta hargitsa. Dogon hijabin da ke jikinta, faduwa ta yi ƙasa ji ka Ta saki ‘yar ƙara shagwaɓe da ya sa saurin ƙarasowa wajenta. Dagote yana kallon idonta da ya ci ciko da ruwa ya ce, Yawwa to madalla, da kika faɗi. Kin cire hijabin nan ne ko sai na ɓata miki rai. Wani raurau da idonta tana tsoron ta cire hijabin da ke jikinta, ba ta san ko ta yi sitenin kayanta ba. Ganin ta tsaya musu ka ido ta yin abin da ya ce ɗin ya sa ya ɗage hijabin da kan shi a bazata. Ihu ta saki a birkice ta durkushe musu a wajen. Binta ya kamo ta yana mata wani irin kallo ya ce, Har kin da ni abokin wasan ki ko? Kai ta girgiza mishi tana waye ya ce, A kuka ma kika samu damar yi? Sulalewa ta yi ta shiga yi daga ta shiga kwacewa daga rikon da ya yi mata za ta yi ƙasa. Yau na fusgo ta yana mata mugun kallo ya ce, Gaya min yanzu me ke damun ki? kin ga gobe za mu tafi ba na son ki je kina wannan ciwon naki a cikin mutane Shigo ta tsabar kunyar shi da nauyin shi da ke tsinka mata zuciya ta sauke idan ta can cikin kasa ta kasa yi mishi magana ɗan tsaki ya ja hankali ya tura ta daga jikin shi ya ce to tashi ki ɗauki abincin ki nan yanzu ki ci ya faɗa mata cikin umarni jiki ya sanya ta tashi ta isa sayan da ledojin suke tana goge fuskarta A hankali ta shiga buɗe ledojin ta ga irin ta ga kaya har da fat a ciki da kuma kayan sawa na Pakistan da kuma bel ɗin shi da ya haɗo mata da shi. Ajiyar zuciya ta sauke don ita ganin fat ɗin a ciki ya fi mata komi daɗi. A hankali ta dago idanta ta ga ita yake kallo a rara ya sakar mata da ya sa ta yi saurin ɗauke kanta. maza ta yi ta ciro kayan fat ɗin daga cikin ledar ta miƙe da uban sauri ta shige toilet ta ko ƙofar kamar wacce ake biyo ta. Binyin da ta biyar da kallo tsaki ya yi tare da girgiza kansa sai kuma ya murmushi sannan ya fita. Bayan gabar minti talatin ta saka fat ɗin sai da ta leko kanta waje a sulale ta ga ya bar ɗakin sannan ta sauke ajiyar zuciya ta fito. wani mugun yunwa take ji a cikinta don rai ta wuce wajen ledojin wanda ta ji kamar yana tashi da ƙamshin abinci ta tsuguna wajen ta shiga bubbuɗe su na farko har da sauran drugs ɗinta a ciki matsar da maganin gefe ta ta buɗe ɗaya ledar da murna a ta shiga ciro abincin favorite pack ɗinta ne ta buɗe Rasta chicken ta gani da kuma catfish chip da kuma egg sauce ɗaya fak ɗin ta duba ta ga ne na red office ciki farin ciki kawai take sabida kusan abin da zuciyarta yake matuƙar jin sha'awa kenan murmushi ta yi tana tana tuna da ya ya ɓata ta sosai da irin wannan ciye-ciyen banza ko da yaushe yana kashe mata kuɗi ba ta manta kwanaki ma sai da ta yi ciwon haƙori tsabar shan kayan cekulet masu tsadan siya da yake sisiyowa. Ɗaya fak ɗin ta sake dubawa ta ga fasta ne da shrimps kebab. Nan ma ta buɗe za ta iya gama su yanzu yanzun nan. musamman dama in tana period ta fiye cin abinci da yawa. Babu bata lokaci ta tashi ta je ta wanko ta poison spoon ɗin ma ba za ta iya ba, sai da ta ci komai ta ƙoshi sannan ta mai da ledojin gefe ta tashi ta cire kayan jikinta ta ɗaura sabon tuwel da ta gani ta fada toilet. Ko ta kan maganin ma ba ta ba ta shiga ta yi wanka abinta ta fito kenan ɗaure da tuwel ta ji an turo ƙofar ɗakin babu sallama. A mugun razani ta rago kanta wacce ta gani tsaye a bakin kofar yasa ta ji ya mugun bugawa. A yangance cikin shan gamshi a nawa ta su gabanta tana wani murmushi ta ce, Sani sistem ya jikin naki. Kasu cewa komai rufai da ta yi kawai kallonta take da makudan mamaki kuma da ganinta kasan a mugun tsorace take don ba ta san me aka shigo yi mata yanzu ba. Ko damuwa da yanayin ta ina ba ta yi ba sai ma murmushin da take yi ta ce a ciwon cikin. Ki kuri fa da abin da na miki, amma kina da fad kuwa ko in dauko miki a na? Sun kuyar da kanta ta yi da kamar ba za ta amsa ba sai kuma ta tuna ya ce mata tana girmama na gaba. Da kyar dai ta ce, na gode ina da shi. ina ta ce to Allah ya sauke kin sha maganin kuwa ya kamata ki sha ba ta ce zan sha. anahu ta ce to sannu na tafi kwanta sai da safe. Kalanta ta rufe da take yi da lokacin ta kasa yadda da wanda ta gani yanzu a ranta ta ce, Anya aina wuce kuwa? Ganin ta tsaye sa hankali ta ce to sai da safe na gode. Da yake aina ta ce yauwa sannan ta fice tana jan wani arnan tsakiya goyi. Sauki ajiyar zuciya ta yi ta isa inda kayan da yake cike da mamaki ainawa a ranta. Loshin ta gani a kan miro ta shafa sannan ta shafa turarenta da ke jikin jakar mai sanyin kamshi ta zaga doguwar rigarta tare da soka duka gashinta cikin kaf. Ledan maganin ta bude ta fito da magungunan ta sha sannan ta ajiye su a gaban miro ta tafi switch ɗin ɗakin ta kashe wuta kenan don kwanciya za ta yi aka bude kofar ɗakin. Ƙin kunna wutar ta yi don ba ta sanya kanta babu hijabi kuma ta kasa barin wajen. A cikin duhun ya shigo ɗakin ya rufe ƙofar. Cikin sauri ta ‘yar lalumi ta nufi inda hijabinta yake za ta ɗauka. Ya yi saurin fusgo ta ya mata wani irin kallo cikin duhun ya ce, Ba ki sanin mahimmancin hijabinki a jikinki sai kin gani don rainin wayo ko? Ƙoƙarin ƙwace kanta ta shiga yi a ya ce tsaya wajen karin mageki. Sun koyar da kanta ta yi bata ce ufan ba ta tsaya. Zuwa ya kunna switch suke ya ka a hankali cikin sanyin murya ya ce ya ciwon ciki. Kin cewa komai ta yi ya ɗago kanta ya ce ba magana nake miki ba. Da ta da ya ji zanen jan kunshin ta rufe idanunta bai taɓa ganin abin ya burge kwayar idanun shi kamar wannan lallan ba. Murya can ƙasa ta ce da sauƙi. Kwantar da muryar sai ya ce kin tabbata shiru tai bata ce komai ba. Saboda yadda ya maganar kawai sai da ta tsira jikin jikinta ya mugunta shi ya ce ko kina son a miki masaj ne. Da sauri ta girgiza kai ta ce no ni fa na samu sauƙi. Dan murmushi yana kallon ɗan ƙaramin bakinta da ke motsi cikin jin tsoro tsoro a hankali. Hannunta ya riƙe ce, ba kya buƙatar wani abu rantsa ido ta yi ta janye hannunta. Za ta bar wajen don wani iri sosai take ji. Tana juyawa ya fusgo ta ta faɗa jikin shi wani irin faɗuwar gaba ta ji a jikinta. Don suka ji an buɗe ƙofa daga can korido. Sake ta yi da sauri ya juya ya nufi ƙofa ya fita. Ta fi minti goma tsaye tana kallon ƙofar da bi sai can da ta samu cikakken nutsuwa sannan ta kashe wutar ɗakin ta sulale ta shimfiɗe jikinta kan gadon sannan ta ƙunƙuni kanta kamar yar jaririya. Ajiyar zuciya ta rinka saukewa cikin jin wani irin yanayin jin tsananin begen shi a ranta. wanda ta san har yau ba za ta taɓa iya fassara shi ba. Shi kan falo ya koma ya kwanta a kan doguwar kujera, TV remote ya ɗauka ya kunna TV sai dai wani yunwa yake ji, amma kuma ba zai iya tashi ba saboda a wahale yake jin kansa. Can dai da yunwar ta ishe shi sannan ya miƙe kicin ya koma ya haɗa milki kofi. Sannan da falo ya jinginar da kanshi kan sofa yana karɓar kofi ɗin a hankali tasha ya dinga canjawa daga na sport zuwa na series don ayin ke kallon su seaworld da sauransu ɗan saki ya ja tunawa da ya yi da ita da shirman da ta gama yi mishi ɗazu shi ko kaɗan a ran shi bai ji na damar dukan da ya yi mata ba don yau ta kai shi bango sosai Iska ya fitar daga kofar bakin shi ya ci gaba da shan kofi ɗin shi hankalinsa kwanshi don baya ji ta baya ya ci an wani rungume shi ko don bai sani ba ya san ita ce. A take ya da ransa hankali cikin raɗa mishi a kunne ta ce mishi wayo Allah na har yanzu fushi kake yi bebi kin kula ta yi kamar bai san tana yi ba a ran shi yana mamakin bai taɓa tsammanin da girman kanta na har za ta sauko da wuri haka ba bayan ya buge ta. Abin da ya yi mai wani iri shi ya sani dole da walakin gora miya. tana son wani abu. Zagayowa ta yi ta gaban shi ta zauna a kan cinyar shi tare da 'yan ta duka biyun a kan wuyan shi ta ce baby mu love. Ka yi haƙuri ka ji kana ji na kuwa baby ci gaba ya da kallon tibin shi kamar bai ji me take cewa ba yanayin shi yana ba ta wani irin yanayi bata kula ba fuskar ta dara kawowa daidai sai na shi ta ce kai min magana mana ba don Allah na san ka yi fushi akan abin da na aikata ɗazu shi yasa na zo na baka hakuri sai daga baya na ga ban kyauta ba don Allah ka yafe mun kaji in dai akan ka samu batan sunan rufai da ta yi ta kalle shi ta ga ita yake kalla ta ce in dai akan sista rufai da ni daga yanzu na yi alkawarin ba za mu sake samun matsala ba ka san mi har fa na je na ba ta hakuri bai ce komai ba don shi ma mamakin taya na zuciyarsa saka da ran shi ya ce anya wannan matar ba ta da taɓin hankali kuwa ganin bai amsa mata ba ta narke cikin shagwaba ƙara shigewa jikin shi ta yi ta ce don Allah mana ka yi haƙuri ka bar rigar shi ta wasa da shi tana magana kamar na mai hankali ta ce baby ni shashasha ce na dinga yin abubuwan da ne maka a gabanta ban san me ya hauni ba a wannan lokacin na dinga kiranta da wasu sunaye insha Allah dai ba zan sake ba kai ma kuma ka yi hakuri kaji Da Allah yanzu fa na gano kuskure na yadda ka ce ɗin nima haka zan yi domin kuwa kamar 'yar uwa take a wajena na yi maka alkawari ba zan sake ba a hankali ta kare magana ta rago kanta tana kallon kyakkyawar fuskar shi don ta ga yanayin reaction ɗin da ya nuna wani limshe idan shi ya na ya bude sa kanta yana mata wani irin kallo mai wuyar fassara ƙara rungumin shi ta sake yi murya can ƙasa ta ce ka yarda da ni bebi. Ka yi shiru in baka ce min uban ba ta ya zan gane cewa ka haƙura. Ɗan rungume shi ta yi sannan ya ƙara janta jikin shi sosai lamshe ido ya ce. Tun da can baki gane hakan ba sai yanzu ko? Kwaba bakinsa ya ya ce, ko ma dai me na yi farin ciki. Kanta ta yi niyyar saukewa ƙasa sai da ya ɗago ɓarta suka haɗa ido ya ce, Baby kullum ina miki magana akan girmamawa, amma ke son baki ji kin ga yarinyar nan wallahi ba ta da wani matsala na san da kin bi ta yadda na ci. za ta yi miki biyayya ke yanzu haka za ki taya na riƙe ƙannina kenan ko don kin ga yanzu iyayenmu duk suna da ransu in ban mutu kafin su ba nan gaba dole ne ne uba a gare su sannan ke ta ce za ki zama kamar uwa fa a gare su ko ma fiye da haka Ina nufin duka ƙannena ba wai zallar zallar jinina ba. In dai har kika kwantar da hankalinki kika ja su a jiki ke kanki za ki ji daɗin zama da su. Ki yi haƙuri a kan abin da na miki. Kai ta gyada tana murmushi sosai ta rungume shi tsam ta ce, Ka san sharrin shedan ne kuma da irin sanda nake yi maka bibi. Ba zan iya yadda na ganka da wata ba, in ce da yawa sa kake da kace za a ƙara aure. Dariya ya ganin yadda ta nuna shi da yatsa da gasken gaske. Langabe wuya ta cikin shagwaɓaɓɓen buri tana turo masa baki. Mufi dai wallahi ka ce wasa kake yi min, domin kai nawa ne. babu wata bayani wallahi zan iya mutuwa hannu ya sa bakinta ya ce shi kenan wasa nake miki dariya ta ga ya fashe da shi wanda bata san me ma'anar shi ba kawai ta fuske kallon shi ta yi ta ce kai min alkawari bakin shi kawai ya daura kan nata tare ta janyo ta jikin shi Daga nan hirar da suka gama Daga nan hirar da suka gama da Mrs. da ɗazu ta tuna ta fara kama shi zancen business ɗin tare ta kai inda take son ya ɗin na maganar tafiyarta da take son ta yi gobe. Tintini ya amsa mata, ba ƙaramin daɗi ta ji a ranta ba ba ta sani ba dama can shi ma tafiyarsa zai yi gobe kuɗin da ta lissafo mishi wai tana buƙata duk ya ce zai bata amma ba yanzu ba sai gobe a ran shi so yake kawai ya ga ko da gasken take yi akan maganar da ta na cewa wai har ta wai ta je ta ba wa da kuɗi so yake tabbatar da ingancin maganar tata. To yanwa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah. Bisalam kwana lafiya.